a cigaban gaban karatu mu nuna littafi na biyun rahma siratun wa durusun wa ibar na malaminmu muhammadu thani umar allah ya shi tsawaita kwanakinsa za mu tashi a shafi na ɗari inda malam kima tashiya da babban baki ya ce hijiratun nabiyyi sallallahu alaihi ilal madina aurar annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi zuwa garin madina an aishata ummul mu'minina radiyallahu anha an karɓo daga aisha uwar muminai allah ya yarda da ita ƙalar ta ce لا يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance idan ya so zuwa gidan abubakar siddiq bai kuskurewa zuwa a ɗaya daga cikin gefen yini biyu imma bukuratan ko dai ya zo da safe wa imma ashiya ko ya zo da yamma duk sanda ya tashi zuwa gidan sayyidina abubakar a ɗayan waɗannan lokutan yake zuwa in bai zo da safe to zai zo da yamma in bai zo da yamma ba to da safe zai zo amma baya zuwa a wani wannan lokacin hatta idza kana al-yawm alladhi udhina fihi li rasul li rasulillah sallallahu alaihi wa sallam bil hijrati har sai da ranar da aka yi wa manzan Allah sira da amincin Allah su tabbata a gare shi izinin yin ƙaura daga makka zuwa madina wal khuruj min makkata min bayni dhahrai qaumi da iznin da aka yi masa na ya fice daga garin makka daga tsakankanin jama'arsa mutanensa atana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bil hajira kwatsam sai ga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zo mana gida a tsakar rana ya yi abin da bai saba yi ba fi sa'atin kana la ya ati ha. ya zo a lokacin da baya zuwa gidan a irin wannan lokacin qalat aisha take cewa falon mara ahu abubakar yayin da mahaifinmu abubakar siddiq ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam قال ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الساعة إلا لأمر حدث manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bai zo gidan nan a wannan lokaci ba face sai ta dalilin akwai abin da ya faru tunda manzo ya zo gidan nan a tsakar rana to da akwai abin da ya faru akwai wata magana qalat tace falamma dakhal yayin da manzan Allah ya shiga gurin abubakar siddiq ta'akhkhara lahu abubakarin an sariri sai abubakar siddiq ya matsa masa guri akan gadansa fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zauna walaisa inda abubakar illa ana wa ukti asma binti abubakar babu wani da yake gurin abubakar siddiq a wannan lokaci in ji aisha su sai ni sai kuma yar uwata asma'u yar abubakar daga ni sai ya ta mu kaɗai ne muke gurin sanda annabi ya so faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce akhrij anni man indaka fitar min da wanda yake gurinka ma'ana manzo ya bawa abubakar umarnin ya fitar da duk wanda yake nan zama daga shi sai shi abu da ya gaya masa haka cewar ya fitar da wanda suke nan faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam faƙala ya rasulallah sai abubakar su da ce ya manzan allah innama huma taya. ai babu wasu ko ba kowa ba ne face sai ‘ya'yana biyun nan mata asma'u da kuma aisha babu wasu a na sai waɗannan ‘ya'yan guda biyu mata asma'u da aisha wa ma za ka fidaka abi wa umi me ke tafa da kai babana da babata kan ya manzan me kake so ka faɗa kakka ji komai ya san suwaye Ba baya shakkar manzo ya faɗa abin da zai faɗa ba zai fita ba wani ma ba zai ci ba فقال إنه قد أذن fil في wal hijrat ice haƙiƙa an min iznin fita daga garin makka zuwa madina an yi min iznin yin ƙaura in bar makka da madina qalat fa qala abubakarin as-suhbata ya rasulullah sai abubakar siddiq yace ina roƙon abokantaka ka a tafiyar nan ya manzan Allah a sa ni abokin tafiya qala as-suhbata yace na amince za ka zama abokin tafiya qalat fa wallahi ma sha'irtu qattu qabla dhalika al-yawmi ahadan yabki min al take cewa na rantse da Allah ban taba ji ba sam sam kafin wannan ranar a ce wai ga wani zai yi kuka saboda farin ciki ko yana kukan farin ciki hatta ra'aitu abubakar ya biki yau mai hasin ga abubakar su duk ina kuka a wannan rana nisan ashe an yi wa farin ciki kuka daɗi ya kashe shi zai abokanci manzo a tafiya kawai kaga muna suke da kaurar farin ciki suke daɗi suke ji ba kai ana maganar ka bar inda an sun hana ka sakar tana cewa to kai kai yaya to daya kake ko ثم قال ya نبي الله sannan sai ce ya manzan Allah ya annabin Allah inna hataini rahilatani kad kuntu a'adadtuhuma li hadha ga wasu ababen hawa guda biyu wanda tuni dama na riga na da su don wannan rana gaya ma ne ba ma na yi shiri fasta ajara abdullahi bin uraitin sai suka wato yi lada da wanda ake cewa da shi abdullahi dan uraiki abdullahi dan uraiki rajulan min bani din wani mutum ne daga cikin wato an zuriyar din bin bakar dan bakar wa kanat ummuhum ra'atan min bani sahm bin am? mahaifiyarsa kuma mace ce daga cikin wato zuriyar saham dan am. wa kana mushrika arne ne tantagarya eh, yudulluhuma ala tsari sun yi lada da shi ne don ya nuna musu hanyar da ta fi dacewa su fitaccen sanannen masanin hanyar. da shi an san hanyoyin saƙo da loko da za a iya zuwa inda za a ba kowa igane ba kowa ya santa fadafa ilaihi hima. sai suka miƙa masa waɗannan ababen hawa nasu guda biyu fakanata indahu suka bar ababen hawa a gurinsa yar'aha li adihima yaje ya ci gaba da kula da dabbobin kafin ranar fita ya bassa a gurinsa ba ka ce ma nasu bane qalat aisha aisha Allah ya yarda da ita tace fajahhaznahuma muka shirya waɗannan ababen hawa a hathal jihaz mafi saurin wato shiri a cikin gaggawa aka musu shiri na yadda za a yi tafiya da su wa sana'na lahum sufratan wa fi jirab muka kuma yi musu wato abincin guziri shine sufra fi jirabin muka zuba shi a cikin wani mazibi da ake zuba guziri Faƙaƙa asma'u bintu abi bakrin sai asma'u yar abi bakar ta wato ainihin yaga ko ta keta atammin nitsaƙi ha wada tsagi daga jikin wato mayafinta ko kace majayi da in an daura zani ake tamke wato ainihin zani sai ta tsaga shi farabatat bihi ala famil jirab sai ta sa wato wannan tsagi ta ɗaure bakin wannan mazubin da aka zuba abincin wato guzurin nasu don ma kada ko wanda lili sa ya faɗi ya zubi ba bi zalika sun zatan za ta dalilin wannan ne ake kiranta ma'abociyar mayafai biyu ko ka ce majayi biyu sai zama mata inkiya da laƙabi da ake bambanta daga wata ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور sannan sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da abubakar suka isa suka kai gariskar wato wani kogo da ke dutsen thau fa kama na fihe talata layali suka ɓuya a cikin wannan kogo tsawon dare uku yabitu indahuma abdullah ibn abi bakr dan abubakar siddiq abdullah dan abubakar siddiq sai yake zuwa ya rika kwana a gurinsu a matsayin mai gadin bakin wato kogon wa huwa gulamun a wannan lokacin yaro ne shi shab amma matashi thaqib kuma wayayye in ba waye ba waye zai wannan dole ba zai ma wannan ba laqin wanda yake wato mai kiyaye abu da zarar ya ji abu da ya kama dan mai wani fayaddalij min indihima bi saha sai yakan wato fice daga wajensu ya taho a daidai lokacin yin sahur a matsayin tun da gari ya waye dare ya zama karashe ne sai ya gurin yadda wani ma ba zai iya cewa ai ya ga ɗan ɗaya daga cikin wanda ake nema a daidai kogon kasa da sauran duhu sai ya baggur fayaddaliju min indihima bi sahab fayusbihu ma'a quraishin bi makka sai ya wayi gari tare da quraishawa a garin makka ka ba itin kamar wanda aka fara da shi a cikin garin makka ya badda bani fala yasma'u amran yaftadani bihi sannan kuma babu wani abu da zai ciyo da ake kulla makirci da shi game da su manzo da abubakar siddiq ba wani abu da zai je illa wa ahu face ya kiyaye ya rike dama mun ce dan bai wani. hatta ya huma bi khabari zalik dan idan ya zo ya ce to fa gashi gashi gashi abin da ake ciki suna daga ciki shi na daga wajen koko ai ga abin da ake eh, zartar ga abin da ake faɗa ga abin da ake hina yaxtaliqu dhalam a lokacin da wato dare ya zauraya da yini ma'ana dare ya shiga wa yar'a alaihi ma amir bin fuhaira maula abi bakr akwai kuma amir dan fuhaira wanda yake wato ani yantaccen bawan abubakar shi kuma yakan zo ya wato yi kai kawo da dabbobin da abubakar siddiq yake da su a gindin wannan kogo yadda taka kafar da aka yi ta su abdullahi ba ma za ka gani ba tumaki sun tattaki. min hatan min ghanam zai zo da wani yanki wani sashi na wato anin dabbobi fayurihuha alaiha sai ya kai ya kawo da su a wannan wuri hina tadhhabu sa'atun min al'asha, asha lokacin da aka ci wato dare ya danyi fayyabi tani firisalin. sai su annabi sallallahu alaihi wasallama su kwana a wannan kogo a ta dalilin dan abin da suka samu na nono da aka tatsa daga dabbobin wa huwa labnun min hatihima wa shine nonon da aka wato tatsa daga waɗannan 'yan dabbobi nasu daga kuma wanda aka ɗauki dutse aka jefa a ciki mai zafi suna yin haka su laraba idan aka tatsu nonon sai a nemi wato dutse wanda ko rana ta gasa ko kuma wato an sa shi a wuta sai a saka shi a cikin nonon sai zama ya zama kamar tafasa nonon aka irin yadda yanzu likitoci suke cewa kafin a sha a tafasa to su tun wani lokacin gaje su sai zama an kau da yiwuwar yadda zai ka samu wata illa ko cutar da to wannan shine abincin to wannan yake kogo ai ba suke ci to guda ba kada kake koyo in ka ci za ka ci abinci da sai ka yi duguno ai ka gaba ka shirya ba zama ci ko duk wannan yana nuna koyarwa da ilmantarwa in za ka yi tafiya ka san me za ka ci amma sai ga mutum ya tafi zai tafiya ya take ciki kuma ya ja shiga mota kan aje ko ina sai ya ci a tsaya direba kaga ba yaki ba hatta yan ikabiha biha amir bin fuhaira bi ghalas waɗannan wato ainihin dabbobi haka za su kasance ana ta kaiwa da kawo da su ana kiwo da su a nan amir ɗan ɗan tuhaira yana kiwo da su har wato ainihin sai ya musu kira ko tsawa irin ta makiyayi ga dabbobi daidai lokacin shigar dare ya fa'alu zalika fi kulli lailatin duk dare haka yake fi tilkal layali thalath a wannan dare guda uku da su annabi suka kwana a cikin wannan kogo to da haka suna da mai zuwa ikwana zo musu da labari kuma ta san masa abin da za su sha shi ne abincinsu sannan kuma a ɓadda bami daga abin da ya shafi wani tattaka gurin da aka dawa da shi haka suka yi tsawon wato dare uku sun faro tafiya amma kuma ba su ƙara santa saboda lokaci ba zai bayar a fara tafiyar har a ƙare dare gari bai waye ba to wannan abu da ya faru ta ajara rasulullahi sallallahu alaihi wa wa abubakar rajulan min bani te annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da shi da abubakar siddiq sun yi lada da wani mutum daga cikin wato kabilar din wa huwa min bani abdi bin adi shi wato yana daga cikin zariyar abdi dan adi hadiyan khirrita a matsayin masanin hanya kwararre wal khirrit abinda ake nufi da khirrit al mahir shine wanda ya kware ya goge bil hidayati da sanin hanyar bi ko yadda zai shirya da kai inda zaka bi wa qad gamasa ya nutsa wajen rantsuwar alƙawari fi alil as bin wa'id as sahl game da abinda ya shafi alƙawarin su da iyalan as dan wa'id as sahl laraba suna da wannan salaf idan akwai wata kabila wacce ake ganin babba ce kai kuma ka zama wani wanda ka baka da wani gata to sai ku je yi alkawarin cewar za su baka kariya kamar za su ba wani dukkan dan kabilar su duk wani ɗana su za su ba su za su kariya za su baka kai kuma duk wani abu da ya shafe su za a yi da kai to wannan mutum ina daga cikin wanda suke wannan da wato su ta wannan kabila wa huwa ala dini kuffari quraish yana kan addinin kafiran ƙuraisha shi ma mashirikin amina aminahu muhammad sallallahu alaihi wasallam da abubakar siddiq suka amince masa fa dafa'a ilaihi rahilatayhi suka miƙa masa wato abin hawansu wa wa'adahu ghara thaw suka alƙawari da shi cewar su haɗu a daidai kogon wato thaw ba'da thalath layalin bayan kwana uku birahilatayhima izo musu da wannan dabbobin nasu subha thalathin a asibar rana ta uku a wannan lokacin za su dau hanya kama ma'ahuma amiru bin fuhaira fahira sai wato amir dan fahira ya kama hanya tare da su waddali da wannan masanin hanya fa akhadha bihim tariqas sawahil sai rika bi da su hanya da take bakin gabar ruwa bai bi sauran hanyoyi sai ga hanyar da suke ta shafi ga ta na yarka bi su lil muraja tambayoyi don komawa abin da aka koya a bibiye shi aina istama'at quraish للتشاور فيما يصنعون bi الله sallallahu alaihi wa sallam. a ina quraishawa suka haɗu suka taru don shawarta abinda da za su yi wa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sun taru ne a darun naduwa sajjala Allah ta'ala ma dara fi zalika al-istima min niqashin udkur al-aya Allah yayi wato recording din wannan yayi register registration din wannan abin da ya faru ya rubuce shi game da abin da suka tattauna da abin da aka zartar a wata aya daga cikin ayon alkur'ani faɗo aya wa idiyam kurbikan lazina kafar ko har zuwa ƙarshen aya alama da tafaku da ma ya fa'alu na hobi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akan mai suka haɗu game da abin da za su aiwatar akan manzan allah tsira da amincin allah tabbata a gare shi sun haɗa kan kawai a kashe shi ba maganar wani a ɗaure shi ko a kore shi kawai a zartar da kisa ya aka ce ba shi shi kenan gurin kus استعجل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه رجلا يدلهما على الطريق من هو وما ديانته da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da abubakar siddiq sun yi lada da wani mutum don ya nuna musu hanya waye shi kuma wani addini yake rajulun min banidin aka ci to waye shi ko rajulun aka ce abdullahi bin oraikin wani kuma ya ce amir wanne ne a ciki abdullahi ne لماذا سميت أسماء بنت أبي بكر لماذا asma'u bintu abi أبي بكر بذات النفاقين me yasa ake kiran asma'u ya bakar da ma'abociyar majayi biyu saboda ta yaga majayinta biyu ta daure mazubin guzuran su manzo sallallahu alaihi wasallam aina dakhala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wa Abu Bakr kam yawman ina da annabi da da Abu suka shiga wani wuri Abu Bakar da annabi suka shiga kuma kwana nawa gari taur suka shiga suka samu wato kwana uku a ci uku ce dare uku na a kogon hira daban garu taur daban shi wancan hira wannan kuma taur na yawa man ya'tihima bi akhbari quraish wa yake zuwa musu da labaran qurayshawa abdullahi bin abi bakr ai abubakar ya riga ya gama komai ‘ya'yansa ne masu tare da guzurin abinci babansu ne mai tare da abin hawan da aka tafiyar ɗan uwansu ne mai zuwa ika labarai ya kwana a gurin gashi nan isa na bai ce inda wani wanda ba ni da abin da ga komai ga ko ta ina eh. shi yasa ya ce inda wani wanda ba ni da yadda zan iya saka masa a cikin ku abubakar ya gama mu komai Allah mu gode maka ni ma na ji daɗi da suna na abubakar <laughs> to wannan abin da ya faru ke nan mala yake cewa wa ma dawru amir bin tahira fi hadhihi alhijra me wace rawa ko wace irin gudunmawa amir dan tahira ibar a wannan wato kaura shine mai kula da dabbobi kada su zo su kiwo a gurin samar da nonon da za su sha da sauransu sai ce khurujur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa wusulihi ila al-ghar fitar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma isassa zuwa ga koko. fahira khurujur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa wusulihi ila al-ghar fitar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma isassa zuwa ga koko. lam alam bi khuruj rasulillah sallallahu alaihi wa sallama ahad ina kharaja babu wani wanda ya san fitar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayin da ya ta zuwa wato wannan kaura illa aliyu bin abi talib face sai aliyu dan abi talib kawai shine mutumin da ya san fitar manzo wa abubakar siddiq sai kuma abubakar siddiq inda da shi aka yi tafiya wa ali abu wa alu da kuma iyalan gidan abubakar inda su ne yan daura guzuri yan gyara abin hawa so da kuma wannan su sun san komai amma aliyun amma shi sai na ali dalilin da sa ya sani fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama amarahu an yatakhallaf hakika manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya umarce shi da ya jira kada ya fita hijira hatta yu'addiya an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam alwada'i har sai ya bayar da ajiye ajiyen da aka bai wa annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akwai amanoni a hannun manzo wani ya bada ajiyar kudinsa wani ya bada ajiyar kayan kaza wani ya bada saboda sun yadda ba wanda za su bawa abin ya tsira sai shi amma dai abin shi ne ba za a ba sai annabi ce to kai ali ka za ka yi wannan aiki wannan nawa ne wannan abawa ne wannan kayan ne wannan kayan ne idan mana tafi ba haƙƙin kowa a to kai ma haka kake an baka ajiya ana zuwa a samu ko Shi ne amfanin karanta ka je da mafi kada ka karanta manzo ana karba ajiya a gurin su ta sha a bashi a zo a samu kai kuma ce ai wallahi kuskure aka samu kuskuren wa aka ba abun kai ne kai ba daidai ba a to ka zama kai ma kamar manzo sallallahu alaihi wasallam shine amfani karanta a kwaikwaye shi wa رسول الله allati kadat indahu linnas waɗanda suka kasance a gurin manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi na mutane wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance wa laysa bi makkata ahadun indahu shay'un yakhsha alaihi illa wada'ahu inda wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam وليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه inda. manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance a garin makka babu wani abu da yake tsoron babu wani wanda yake tsoron batan wani abu nasu face sai ya zo ya kawo manzan Allah a jinsi in kuɗi da bai so ya kashi a wani abu ne baya so ya salwanta to kawai ma'ajiyar ajiya kai mu in ka nemi kanka za ka lima ya lima yu'lam min sidqihi wa amanati saboda abin da aka riga aka sani na gaskiyarsa da riƙon amanarsa shi yasa sukan dauko su ga masa wa kana al-mi'ad bayna ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama wa Abi Bakr radiyallahu anhu alƙawari lokacin da aka yi tare da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da wato ainihin shi abubakar yayi da lokacin yayi fa kharaja min khawfatin li abi bakr fi dhahri baiti sai suka fita ta wata 'yan ƙofa wacce take bayan gidan abubakar siddiq banda ƙofar da yake da ita ta gaba ina da ƙofa ta bayan gida wacce ake ce mata me ake ce mata yawa eh, irin wato yar ƙofar ƙofar gudun mai tsira ko abin da ya kama da Eh. saboda haka kai nan kana ganin ga gida a rufe tuni nan ciki gidan ya fice yawa to saboda haka sai suka fita ta wannan kofa wacce take bayan gidan abubakar su galibi suka yi wannan kofa tsakanin gida da gida ta can baya wa zalika li im'ani fil istighfar hakan sun yi haka ne dan kaiwa makura wajen ɓoye kansu daga a gansu hatta la tatba'uhuma quraish har kada a waye gari qurayshawa su bi bayan su wa tabta'uhuma kada qurayshawa su hana su min tilka rihla daga wannan tafiya ta kaura da zasu al mubaraka wacce take da albarka wa qad ta'ada ma'a al-layli ala an yalqahu ma abdullah ibn waraiq sun kuma yi alƙawarin su biyu cewa da zarar dare yayi shi abdullahi ɗan ƙoraikit ya je ya haɗu da su fi gari thau a daidai wato ainihin kogon tsawo, ba a da talata layali bayan wucin kwana uku ya can ya same su a su bana tun karuwa tafiya ce za ana ibar garin makacin cikin dare kada ya ce sai asubar ta taho zai wa ƙwararren ƙuraishin fi jalsatin tsari'a nan take sai ƙuraishawa suka wato ainihin fitar da tabbaci fi jalsatin tsari'a a wani zama na gaggawa musta'jala a gaggauce aka yi zama istiqdama jami'il wasa'il cewar ai amfani da dukkan wata hanya allati yumkinu biha alqabdu ala ar-rajulayn wanda za a iya ta hanyar wannan hanyar za a iya cimma manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah su tabbata a gare shi kuma abubakar siddiq a dankosu su duk wata hanya da aka sani abi a zo musu da su fa wada at jami'a turuq an-nafida jami'a turuq an-nafida min makkata fi jami'il jihad tahta al-muraqaba sai quraishawa suka sanya dukkan wata hanya da ke bullewa daga makka zuwa wata shiya daga cikin shiyoyin da suke wato arin zagaye da makka suka sa duk wata hanya ta muraqaba a ƙarƙashin bibiya al-musallahat ash-shadida wanda kuma an danda makami masu tsanani in yanzu ne ka makaman taron dangi an sa a duk wata hanya kawai an ci musu kada a saurara tun da dama an riga an zartar da magana kisa tuni to kuma gashi alamu yana nuna su ɗauki salon kubcewa to da aka yi haka kama a i'ba'a mukafa'ati kamar yadda kuma a wannan zama aka tabbatar da cewar za a bayar da wani tukuici bakhma mai kaurin gaske qadruha gurgudansa mai a tunakacin za a baka taguwa ɗaya inda ya kazo da manzan Allah sallallahu ba da eh, badala kulle wahidin minhum madadi na kowane ɗaya daga cikinsu liman yu'idahuma ila quraish ga duk wanda ya dawo da su annabi zuwa ga quraishawa hayyaini aw mayyitain ko suna raye ko suna macin da ya kawo su ina da taguwa ɗari wanda ɗaya za a baka taguwa ɗari inda ka zo da shi ko da rai ko a mace ka dai zo da shi shine yanzu ake yi duk kwaikwayo ne ta an sa kudi a kan wanda ya zo da usama ko? haka ne ba sabon abu ne ba ka'inan man kana kuma kowaye yayi za a bashi wannan dama ka daɗe talauci to shi kenan kayan baka yanka talauci wahina idin jaddatul fursa a wannan lokacin fa mahaya doki suka fa zage dantse wal musha da masu tafiyar kafa wani ce in ma ba doki ya akwai kafa tunda ta samu da harka ta so wa qassasul athar da masu wato bibiyar Eh, tattaki irin masu yan bin sawu din masu bin sawu ce daga nan sawu yanki ko daga nan nan yi su ma suka shiga fi talab wajen neman su manzo sallallahu alaihi wasallam wan tasharu fil jibal suka watsu suka bazu cikin duwatsu wal wadiyan da kwari kwari wal wahad da kuma duk wata wani guri da yake da wato ainihin sako a ƙasa wanda yake da kamar wato wani loko na ƙasa duk inda aka sani suka ba zama cikin nan wal hadab suka kuma wato anin tunkari dukkan inda aka samu wani dutse da yake wato mai kakken dutse tafiyayye shi ma sai mutum ya hau kai sai ya kure wa dutsen in sun hau nan ko za a ga musu lakin min duni jadwa amma duk sun yi wannan ba tare da samun wata kyauta ko ta kwabo wa bi gairi a'ida ba tare da sun da kasu da wani amfani ba ko sun ci ba kawai a banza a bari ba qad wasala al eh, ila babil ga yan raraka daga cikinsu, sun kai ga har kofar kogo sun gama raraka sun kai ga har ƙofa kogo walakin Allah ghalibun ala amri sai dai Allah ya riga yarin jayi kowa a kan al'amarin manzo sallallahu alaihi wasallam duk al'amarin da aka ce da kai da Allah ne to Allah ya fi karfin ka rawal bukhari imam al-bukhari ya rawaita hadisi an anas daga sahaban annaba anas dan malik Allah iya yarda shi an abi bakirin daga sahabu annabi abi bakr qala yace kuntu ma annabi sallallahu alaihi wa sallama fil ghar na kasance tare da annabi muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a cikin gari thawb farafa ra'si muna ciki sai ku na daga kai fa idza ana bi aqdamil ƙau. ko sai na yi hango kafafuwan arna suna kaiwa suna kawowa a kofar kogon da muke fa qultu ya nabiyallah dan haka suka ce ya annabin Allah law anna ba'dahum qa'ta basarahu ra'ana da wani daga cikin su zai dan kuya ya leko idansa to da ya gano da wani zai kuya zai gano qala sukut ya ababakar yace ishuru kai abubakar ba gurin magana bane ko ithnani Allahu thalithuhuma hmm. mutum biyu ne Allah ba na ukunsu abubakar wa fi lafazin a wani lafazin ma nuka ya ababakirin bithnainin lahu thalithuhuma a wani lafazin manzo ce me kake zato abubakar siddiq da mutum biyun da Allah ya na ukunsu kada ka rutsa kada ka tsorata kada gaban ka ya ba yadda suka iya da ya riga ya rutsu ya gamsu ya san me ke isa duk wanda ya fi ka nisa a imani to tafiyar ba ɗaya ba ce kuma ka rasa irin waɗannan a cikin al'umma to haka za ta har gitsa gitsa a cikin al'amuran amma inda irin su kalma ɗaya za su faɗa shi kenan sun tafi muku da su ba wata fargaba sai kowa ya nusu kuma an tafi da وقد كانت معجزة أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه wannan abin da ya faru gashi sun zo har kofa kogo amma bayan da suka iya sun ƙari diridirin sun tafi wata wato mu'jiza ce gagara koyo ne da Allah subhanahu wata'ala imarta ba idarajar ta manzansa da shi faqad raja al mutariduna waɗannan yan raraka sun dawo hina lam yabqa bainahu wa bainahum illa khutuwatun ma'duda a daidai lokacin da tsakaninsu da tsakanin manzo su dudu bai wuce 'yan tattaki kaɗan ba amma ba da suka iya kuma suka biyo suka ba nasara وسجل azza wa jalla ذلك Allah wanda shine gaskiya ya riga ya yi mana wato rakodin ɗin waɗannan abubuwa ya yi bayaninsu azza wa jalla mai girma da buwaya fi kaunihi ta'ala a faɗinsa maɗaukaki cikin suratul tauba illa tun tansuruhu faqad nasarahu Allah in ma ku ba ku taimake shi ba in ma ba za ku taimaka masa ba ku ji ku kiyaye ku sani tun ba yau ba ma faqad nasarahu Allah Allah ya riga ya taimake shi id akhrajahu alladhina kafaru daidai lokacin da kafurai suka fitar da manzo sallallahu alaihi wasallam thaniyat naini shi da nabiyin su biyun abubakar siddiq in kuma fil ghari a daidai lokacin da suke cikin kogon fawo in ya kulu da sahibihi daidai lokacin da manzo yake cewa da abokin tafiyarsa a cikin wannan kogo la hazami. kada ka samu damuwa kada wato ainihin ka shiga cikin kunci inna allaha ma'ana Allah fana tare da fa anzalallahu sakinatahu alai sai Allah ya saukar da nutsuwarsa ga bawansa Abubakar Siddiq mazo da ma cikin nutsuwa yake wa ayyadahu ya kuma wato karfafe shi ko ba an zana Allah sakinatahu alai Allah ya saukar da nutsuwarsa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wa ayyadahu bi junudin lam tarawha ya kuma karfafe shi ya agaje shi da wata rinduna da ku ba kwa ita ce rindunan mala'iku wa ja'ala kalimatan ladina kafaru sufla kuma Allah ya sanya kalmar kafirai ita ce makasdanciyar kalma وكلمة الله هي العليا كرم الله كويتك مدوكك والله عزيز حكيم الله مبوائن لي آية تب إيه؟ أن تتري أو بخير أي كما نزام مسألة زام جميع زيفان لسراغ أنسي أنك أقوى ya za ya wannan kudin su tafi a banza haka nan ba su ko yanzu haka da akwai irin ko lokacin da aka ce an sa kudin na kawo shawara za ka zo wanda musulman mu bai sani yake da su ko kuɗi ne talaucin da yake damu kuɗi ne yake damu haka yana kaiwa ne kaji kuɗin da aka sa a kawo shawara ka gani za ka nuna rashin dole na tabbas zan nuna shi ba kamar wasa haka yake faruwa ai inda aka ce wato imani bai kankama a rai kuma koran mutum kore nan sa, da buɗe masa ido da kuɗi ba ƙaramin haɗari shi sana daga ciki abin da ya gurbata mana tarbiyya sabo da iyaye suka yi wa 'ya'ya da ba su kuɗi Allah ya saka wa ‘yar uwata da alkhairu babbar yamma ni a gurinta da tashi tun ma ban kai yaye ba da mahaifiyar mu ta wata rashin lafiya ake gaya mun cewa ana ciyar da ita abinci ta hanci waɗannan kayayyakin da aka sa mata na asibiti su suka rika ban tsoro sai na rika nesa da ita dalilin yayi na ke wannan yar uwa da ta rike ni sai dai Allah ya biya ta na kantina in zan tafi makaranta a ba ta bin abin da ya wuce kwabo kuma abokana suna zuwa da kwabo kuma zan je yawon sallah ƙari tare duk abin da tara ba kuɗin yawon sallah ina na suna gaya mata duk abin da samu a kowane gida sannan abin na ta ɗauka abin taban bai wuce in sai askirin ba to ai suwa na kaza ka ba su ta ce ba ruwa na ni abin da na ga dama zan ba ka sai yanzu nake jin daɗin abu abba ma na to ka sabarwa da wanda bai san yadda za a samu kuɗi ba yadda zai kashe kuɗi ya sa haɗa shi da matsala ko da sai ka ga da naka da ba naka ba yana zara daga nan kuma sai al'amari ya lalace ko da yana daga ciki abin da ya kamata mu tsantsance mu gyara kira sallah sun amshi tambayi اشهد ان لا الفلاح حي على الفلاح ta karanta wannan ka gane sai sai ka mun fita a matsayin tambaya wannan yake cewa assalamu alaikum mutane biyu suka tsaya takarar wata kujera mutum na farko musulmi ne amma fajiri azzalimi macuci ne na biyu kuma kirista ne ahlul kitab amma adali ne baya danne haƙƙin mai haƙƙi kuma baya zalunci to malam wa ya kamata na jefawa ta a matsayina na musulmi musulmi ya kamata ka jefa wa ka a matsayinka na musulmi a sani na a dai waɗanda ake raye da su a yanzu cikin arna ko a najeriya ko a wannan najeriya su ɗaya ne da sauran arnan duniya a kan daƙile addinin musulunci da musulmi a kan cutar da musulunci da musulmi ko ba su fito sun maka ƙarara suna yin yan sunko kuma babu wani zalunci a duk duniya. da ya wuce kafirci Allah ne da kansa yake cewa game da abin da ya shafi wato ainihin girman zalunci na shirka ya ce inna shirka la zulmun abin tarayya da Allah yadda da wani abin bauta ba Allah shine makololuwar zalunci kuma a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam manzo yake cewa da sahabbai za ku ci karo da masu san kai cikin shugabai amma ku yi biyayya gare su matsawar sun tsaye da sallah a cikin manzo ya ce kai ko da za su rika dukan gadon bayan kaga kenan bayan dan ne maka haƙƙi da san kan kuma kana ji a jikinka na adake ka ko a buga ma tiya gan su ko a kama ka a kulle ko a maka manzo ce ku bi su ku ba su haƙƙin su har mu haɗu da ku a tafki to idan da wannan koyarwar da kuma nusarwar ta manzo sallallahu alaihi wasallam mutum ka rike tunanin akwai wani wanda yake arni dan ka ce da shi ahlul kitab ba shi zai sa ya fi musulmi ai ahal kitabin ne suka yi manzo abin da suka yi masu wanda na daɗin ma da tsafta tsafta a kan nan wadda ka musulmi duk inda yake musulmi ne kuma wasu aka ana sa ran inda za ku bi su kananike su ka matse su za a iya ragar zalunci su in zalunci ya takaita iya ka ji a jikinka bai taɓa ma imani ko ba a rubuta ka ba a ta ɓangaren addini to nan ba komai ba ne to zalunci ga saman zo me ba gani ba yanzu shi nan muna ta ji saboda haka ko da aka yi maganar abinda ya faru da najashi muka karanta muka gani wanda wani abu ne da yake ana ganin sa a ƙasa zahiri ba abin baka riga ka wato ainihin san shi ba yanzu ne za ka shige shi kan karanta tunanin wannan arnan ai adali ne kaza kaza kaza haka ke gani kuma kujerar wani lokaci akwai bambanci da karamar kujera da babba ba idan yana karama kuma yana hannu ba za ku mamaki abin da zai rika muku yana karama amma in ya hau babba za ku ce a ashe ba shi an ya shi ne za ku sha mamaki saboda wancan dama lamfoye mu saboda akwai abin da yake so ya cimma ku yadda da shi ku da shi ya kamata kai ma in siyasa kake ka zama dan siyasa ka zama dolar dan siyasa ka rika maka rufa kuma kana hawa Allah ya samu an gani ba tambaya ba ce ba ba kamar da tana so ta ɗan yi wa wata mai a kan hana yara ko abinci na abinci haka a ciki bayan magana ne kamar da bayan ne kamar kamar haka to dai kamar da ban gane ba kuma dai ba ku gane ba <laughs> to saboda haka abin da ya shafi shi abin da ya shafi harka ta zalunci na hana 'ya'ya abinci ko kuma horar da su da hana su abinci kuma kamar wannan eh, annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana irin wannan yake cewa ya ishi mutum laifi a gurin Allah subhanahu wata'ala ya ta wa wanda yake ciyar da shi idan ɗaya maka ba daidai ba ɗaukar salon a hana shi abinci ba dabara ba wani daga nan in ya samu inda zai ci abincin ba a hannunka ba to ka sake zaftare kima da ka a kansa to a yadda abinci ne yana da inda zai ci tura kuma daga nan sai sake balle maka fiye da balle wani ya ba shi abinci zai ci amma ko ba za a fasa jan masa kunne ba daukan matakai na wasu salo da ba har a yi nasara a kansu a ba shi abinci a hana shi nan ka ga wannan ya kuri da dama da an hana wa nama saboda mai kyau eh, don zai jawo shi ne na amma hana shi abinci gaba daya akwai haɗari ana da shi na malam dangane da karatun da muka yi ne ta farko inda manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan suna daki da tare da yayansu eh. to a lokacin ba a yi musu aure da na Aisha ba eh ai ai ba daura aure ba annabi ai sai da aka tafi Madina tukun aka da haka ba riga an daura auren Aisha da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisha sai ke ci a fitar da waɗanda suke

ba ma ahalin kitabi ko ba ma guje sirfa amma ya yadda zai iya rike amanar da aka hulɗa da shi ta cinikayya ka sa ko wani inda zai samu biyan bukatarsa to komai za a yi kakka wani abu kakka wanda har sai ma na ka yi ba da kai shi bai ba da kai to idan aka ga irin waɗannan cikin ana za a iya hulɗa da shi kuma a sha musulunci bai hana a gaban zo ya yi wato ne wannan alaka da shi an biya shi abin da zai a biya shi an yi kuma kasuwanci ne an ba shi abin da za a ba shi ya kuma cika alƙawarin da aka yi shi da ko yanzu akwai wanda ba musulmi ba za ka iya hulɗa da shi harkar kata yin tayin a harkar kata eh, eh, nan kasuwancin gwanjo a harkar kata waye zai ba ka za ka ba shi za ka ba shi zai ba ka wannan ba matsala shi da shi amma za a ɗauki ragama ta gaba ɗaya kowa da kowa a danƙa masa sai abin da ya ce hukuncinsa shi ne hukunci to yanka wuya na bayanin da ta nuna mana lokacin da annabi sallallahu alaihi da lokacin da yake zuwa wajen sayyidina abubakar eh ko da ya ko da bai zuwa rana kamar da haka da rana rana sosai ka tashi wannan abu ya bada mamaki hmm. to kuma ta kai girman al'amarin da ya kai suna zaune da sai na abubakar duk ya san cewa ‘ya'yansa ne amma nuna cewa a fitar da su eh. wannan yana nuna mana girman abin da zai tattauna da aminansa haka bai so ya bayyana wani ma ya ce to amma shi kuma sai na bakar saboda targe da ya san ya ba ‘ya'yansa ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nutsuwa ba abin da zai faru wani ya nuna cewa ko a yanzu haka za iya faruwa ke ba matsala ko a yanzu haka kai ya daidai mutum inda ka bai wa 'ya'yanka tarbiyyar da ka sani da su aka yi 'yan harkar su ɗaure abin da za a yi guzuri 'yan agajin cikin tafiya an fahimta ko yanzu ka san ka bai wa 'ya'yanka irin wannan horar ka san cewa akwai ta tsari na sirri a gidanka baya fita abin da ba su fita to babu matsala irin wannan amma in aka san har yanzu da saura to ba komai kamata ka yi a gaban yaro abin iji abin da bai kamata iji ba ko ya ga abin da bai kamata ya ya kwarar wannan darasi ne na na biyu kuma ga shi bisa amincewa da yaran gida hatta kai wasu sahabai bisan annabi sallallahu alaihi wasallam Eh, amma ga sayin eh, je ma eh, fadda ba sawu ba wannan kan babu ko shakka yana nuna duk abin da abin da yake nuna mana a har kullum ka san da wa za ka hulɗa ka san da wa za ka hulɗa ba kowane kawai ka ba kawai game da shi abokin in ka zama haka abubuwan ka suke kama suke bukatar sirri ba za a samu sirri abubuwan da suke buƙatar sannu a hankali ba za a samu sannan in ka san mutum ɗan gaggawa ne to sashi a layin da za ka sashi ba komai ba in ka san wato ina da sakin baki to ba komai za a tsarma shi to duk wannan karantarwa ce eh wadda na uku dangane da tambayar da aka yi na cewa ga musulmi fadiri ga eh. kirista kamar mai adalci haka da cewa a zaji musulmi musulmi haka a najeriya mu ma ya faru haka kamar shekara 20 da wani abu baya eh. nelson mandela mandela da ya eh. kurkuku haka gwamnatin najeriya wanda ke jagoranci a lokacin musulmi amma duk wani aiki a wannan lokacin na gwamnatin tarayya eh. da yana so da baya so sai da aka yi wani abu a albashinsa aka ba da gudunmawa ga Nelson Mandela Nelson Mandela domin alkhairin nasa da ya sami yancin kai ya zo ya shiga takara ya ci zabe sakayya da zai fara yawa Najeriya shi ya ba da shawara cewa a saka wa Najeriya da tuntun haka yana nuna kafirci cewa still yana tare da eh haka yake wani abu ne wanda shi ga hidimar da aka yi mishi ba sai eh. ne yi mishi haka haka ne amma kuma shi ga abin da yake eh wannan shi ne abin da ke faruwa shi sa dama musulmi yake so ya zama kamar da muka karanta shi wato ainihin eh, abdullahi dan abubakar siddiq kaga aka ce waye ne dan bai ne yana fahimta abu kuma su ma sa aisha asma'u wayayyu ne suna fahimtar al'amura to haka asali musulmi yake ka ga musulmi da wani to gaskiya sai dai ba kan tsarin musulunci ke tafiya sau da kama. amma in dai yana kan tarbiyyar korowar da kuma karantar yadda magabatan su suka rayu to zai irin wannan su dabarun kada a fita sai da daddare a zo a sa to dabba ta da sawu a shiga kogo an tsara za a kwana uku a ciki wannan fulani din ai ba na gaula ko solo solo biyu ba ne kaga da haka to in kana komawa koyarwa addinin ka duk abin da ka sani da za a yi cikin ɗan ƙanƙan lokaci yan mintuna za ka fitin ɗin mutum ya yi tsarinsa na shekara uku hudu biyar a cikin 'yan sakanni lalata to amma mai wancan kali da wannan kuma shi ke ga har karka wajen nan cewa ka a an na aika wannan wayar da kake gani wannan kwamfuta da kake gani har yanzu zuwa yin jigonta musulmin ne to gudano ake zuwa kasuwar kurmi a ɗauki abu a tafi da shi a zuwa yi mana damar da shi kawai da an ɗan canza masa fitilar ƙwai da ake ta yi da ake ta da sauransu duk ya take da ka duba ga abin da ya shafi su murgu dinnan suwa da sauransu su abin da ya sauransu su kuba suwa da duk fa mai mabin da shi ba duk an wancan kala da haka mai Mai bambancin kogon Tau da kogon hira kogon hira ne wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake zuwa da guzurinsa ina tunanin ubangiji da sauraron abin da zai zo masa na sako wannan kuma shi ne wanda aka shiga lokacin da aka yi wato ainihin hijira aka yi kawai yawwa wancan manzo shi kadai yakan je idawo ice idawo ice idawo ka kuma wahayi ya zo masa wannan kuma tafiya ce suka yi shi da abubakar kuma shi wannan kogon hira an fice daga makka ko aka je aka yi zango